يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ce litinin muna biyar ga wata Ramadan hijira tara ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau mana ashirin da ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha takwas. lokaci ne da muke gabatar da makaranta da wato makaranta ta tafsiri a masallacin sahaba da ke kundila a cikin wannan wata mai albarka kuma a kowane maraice na kowace rana in ba a manta ba a jiya mun tsaya a kan aya ta 11 cikin suratul nisa'i ayoyi ne guda biyu a jere wanda suke bayani akan hukunce-hukuncen rabon gado wa ayar farko jiya mun karanta ta mun dan fara sharhin ta kuma lokaci halinsa wanda ina ganin kila in ma za mu dan maimaita kaɗan ne abinda bai iya shiga cikin masu ɗauka saboda masu sauraron mu a kafafen yaɗa labarai akramaka الله karanto تو آية karanta ta gaba waccan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ۖ فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم نعم kafin shi a sha ɗaya kenan wacce Allah ke cewa kuma Allah fi auladikum Allah yana umarta ku game da ‘ya'yanku, lizzakari mislu hazil unsayayi, wanda kuka mutu kuka bari in an tashi raba gadon su, za a raba namiji yana da kasan mata biyu, ma'ana a ce dukiyar miliyan hulici ga mata biyu ga ɗaya. to ɗaya ɗan yana da miliyan biyu su kuma kowace tana da ɗaiɗai shine ma'ana lizzakar mislu hazil unsayi fa in kunna nisa'an fawqa sunatayn fa thulutha sulusa tara in sun kasance mata ne fiye da biyu wato ana nufin fiye da ɗaya kenan sun kai biyu domin jam'i a wurin malaman gado yana farawa ne daga biyu biyu ne abin da ya sama to falahun na sulusa suna da kashi biyu bisa ukun abinda aka mutu aka ban masu misali ya mutu ya bar 'ya'yansa mata biyu su ne masu gado ba za a kasa dukiyar uku a ba su kashi biyu shine farillarsu su da farilla suke ci wannan kashi ɗaya kuma ba nasu ba bane inda sauran magada ciki za a ba su in kuma ba su to su dai wancan shine farillarsu an gane da kyau sai Allah ya ce wa in kanar wahidatan fala hannis idan ta kasance ɗaya ce ɗayan yar da ya bari wannan yar tana da nisifi shine a raba dukiyar biyu a bata rabi shine farillarta wannan duk masu ci da farilla kenan kenan ya mace nan an faɗi ta in akwai namiji to shi namijin zai ɗauko ko kuma mazan za su ɗauko sai a zo a raba da zakar misul hazil sai idan ba namiji ko ba maza to tana da farilla ambatacciya in ɗaya ce za a ba ta rabin dukiya idan ta wuce ɗaya sun kai biyu abin da ya sama za a ba su kashi biyu bisa uku na wannan dukiya da aka mutu aka bari a matsayin farilla dan shi gado kashi biyu ne ko dai mai cin shi ya ci da farilla ko ya ci da asibci farilla shine abin da nasi ya zo ya nassanta kaza za a ba shi. asibci kuwa shine abin da ya rage shi asibi ya kwasa wanda in kana so ka tantance kuma sai ka koma tafan gado to daga nan sai Allah ya ce wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus mahaifansa su kuma yanzu an gama bayanin gadon yaki nan da kuma ɗa idan suna haɗe kinan yanzu an dawo za a yi mana bayanin gadon mahaifa wanda yake da farilla kenan za su ci da farilla sai Allah ya ce mahaifansa biyu shi mamaci da kulli wahidin min as kowane ɗaya daga cikinsu yana da sudusi sudusi ne 1 over 6 za a raba shida a ba shi kashi ɗaya Sanda muka yi karanta alwajiz a nan masallacin mun yi bayanin gado fila-fila wanda suke nan har ma rubuta muka a kan allo da dama ‘yan uwa sun fahimta a lokacin sai Allah ya ce amma min matar ka in kane lahu walad daga shi abin da mamacin ya bari idan ya kasance yana da ɗa ko jika kenan kun fahimta da kyau yana da ɗa to a wannan lokacin gadon uwa zai tsaya za ta ci sulis wato sulisi ne kun fahimta da kyau idan da uba shi kuma zai ci saura ne abin da ake ce ma saura fa in lam yakul lahu waladun idan mamacin namiji ne ko mace bai da ɗa wa nan kuma sai Allah ya ce wa warisahu abawahu wa li ummihi sulus mahaifansu za su ga dai uwarsa tana da sulisi tunda yanzu bai da farki warisi shine ɗa ko ɗan ɗa jika kenan to nan wurin uwa gadon ta sai ƙara kauri maimakon ta ci sulisi 1 over 6 eh ta dawo ta ci 1 over 3 shine sulisi kenan kaga gadon ya ƙara kauri sai wannan idan ba ɗa kenan can inda ɗa gadon zai karanci shi ake ce ma hujubun ne, inda mai gado za a zo a kare shi daga ci mai kauri mai tsoka zuwa ci kaɗan sannan in ba mai kare shi ci da kauri kamar yadda nan muka ji gadon kuwa. sai Allah ce fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus sannan idan su mahaifa musan uwa idan ya kasance yana da ‘yan uwa mamacin wanda za ta gada, to a nan ma sai ta sake tashi daga sulisi sai ta koma, sulisi sai ta koma sulisi, kaga gado ya ragu, ‘yan uwan mamaci ya rage mata gado, akwai inda ga ‘yan uwan za su zo su hana ta can sulisi kuma su ba za su ci komai ba, amma tun da su ba hali ta iya ɗaukar wato sulisi ta ci, sai dai a ba ta sulisi. kun gane da kyau shine sun sha makance ta daga cin mai kauri ta koma za ta ci kaɗan shi ne su disi sai Allah ya ce min ba ba'di wasiyatin yusa biha aure ne. wannan duka za a yi ne bayan an fitar da wasiya ko kuma wani bashi wato jiya mun bayani cewa an fara faɗin wasiya amma a tsari ba ita ke fara gabatarwa ba bayan mamaci ya mutu abinda za a kimtsa shi abinda shi sai ake fara cirewa idan wurin al'adar wurin ba a yi masa komai sadaka kila ni sai an saya kabarin sai an sayi masu gina sai an biya su tuka ne sai an sau komai sai an biya to cikin dukiyarsu za a fara cirewa abu na biyu shine sai a tafi zuwa bashi basu sukan da duk yake bi sai a fara cire wannan bashin ko da ko duk zai cinye dukiyar sai an biya masa bashin nan an gane da kyau ko ah. an gama sai a dawo kan wasiya wacce yayi wasiyar sai a kalle ta wasiya ce da shari'a ta yadda ko shari'a ce da shari'a ba ta da ita ba misali yayi wasiya a gina masa gidan kallo gidan nuna kallo da bal da sauransu da fata tarbiyyar yara shi wasiyar da yake nan to wannan za a yi Ya yi wasiya a gina masa masallaci cikin dukiyarsa abinda bai wuce silisi ba to sai a zartan masa ya yi wasiya cikin gidajensa guda ashirin a ɗau ɗaya a bar shi waƙafi ko marayu saboda marayu a rika renansu ko kuma hayar a rika karɓa ana yin da'awa da ita ko kuma rumfunan shi na kuri kaza guda kaza da yake da su to a cire kaza a matsayin wasiya a mai su wakafi. duk nan sai a duba in dai bai saba bai wuce ka'ida ba shine abinda jiya muka yi bayani bai wuce sulisi ba dai da Abdullahi dan Abbas yana ganin sulisin ma da yawa ma'ana rubu'i kenan kashi ɗaya bisa hudu na dukiyar to sai a zartar masa da wasiyarsa sannan to daga nan kuma shine sai a zo a raba gabi shine nan Allah ke cewa min da wasiyatin yusa biha yusi biha aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a iyayanku da 'ya'yanku ba ku san wane ne a cikin su yafi kusa da amfanar da ku ba da kafin zuwan musulunci da tsari na rabon gado uba kawai sai ya raba dukiyarsa da kansa kan ya rasu to in ya tashi rabon sai ya ba wanda shi yake ga kamar wannan da zai ba su kila shi a wurin shi sun fi masa ko 'ya'yan shi ya ba wasu da yawa ya hana wasu ko kuma ji ya ba ƴaƴan kuma ya hana mahaifa yayi da yadda ran shi ke so ana yi wannan a yanzu ma ko ba a yi wasu suna mai kama da wannan ba wai gadan a'a sai su kwashe dukiyar ko su kasa ta uku kashi biyu duk su ce za su raba ma yaya su bar kashi ɗaya shine abin da za a gada to shine Allah ke gane yake nuna mana cewa kai mai son kai haka inda za a baka kayan wanda shari'a ta shigo baka san suwaye ne za su fi amfanarka ba ƴaƴanka ko iyayenka akwai wanda za ka ga tun makan ya mutum iyaye dukiyar kila ta zama ta wani yanayi ta zama yadda ta zama sai ka ga iyayen nasa shi za su zo su rungume shi shi suke su za su fi tausayinsa kan ƴaƴan nashi kila ƴaƴan sun tambaɗe sun lalace su kuma iyayen har yau tausayi irin na iyaye suna jin tausansa suna taimaka musu a rayuwarsu ana samu wannan ko ba samu kaga anan iyayen sun fi amfani a gare shi to amma ya ɗauki dukiyar diya ba yaya wani kuma kila yayan ne a cikin su wanda yake tausayin ya ba dukiyar watakila ba su suke tausayin ba wanda bai ƙaunar kila su za su ji tausansa su za su tallafa ma su za su tallafa masa watakila su za su tabuwa na lada shi kuma yana samun kamasho a kai shi yasa Allah ya raba gado bai dace ba dan kana da dukiya kawai ka tashi kai wayo ka ce gida kaza ka ba ne, gida kaza ka ba wance wane da wane kuma suna nan su ba a ba wannan ba daidai bane ko yanzu ana yin wannan musamman wanda Allah ya bashi dukiya kuma yana da 'ya'ya daban-daban gida daban-daban ko mata daban-daban sai ga cikin hikima yana ta ba wasu kadarori wasu kuma ya jingine soje ɗaya. to wannan ayar abinda take nunawa yin haka ba daidai bane Allah ya ce farilatan min Allah shi gado da aka ce ku raba shi da aka yi bayani nan farilla ce daga Allah wajibi ne a hakan inna Allah kana aliman hakima lallai Allah ya kasance masani game da duk abin da kuke na dokoki da aka sa ku in kun bi Allah yana sani kuma mai hikima ne cikin cewa koyin domin duk abin da Allah ya ce ai zaka ga akwai hikima zaka ga raba dukiya raba ta gado sai ka ga wani can wanda ba a zato ya rairi ta tashi ta haɓaka ta zama dukiya wani kuma wanda ake ga kamar ta ce za ta burin su shi kuma zai ga ta lalace ba haka yi abin ke faruwa ba to Allah shi ne duk abin da ya akwai hikima a ciki sai ayar da ta biyu da za mu ɗora a kai Allah ya ce wa lakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna wala a walakum nisfu ma taraka azwajukum ku maza wato maza na aure kenan kuna da rabin abin da matanku suka bari illam yakul lahunna walad idan ya kasance ba su da ɗa ko ɗan ɗa kuma ɗan daga gare ɗan wanda ka haifa da ita ko wani wanda ta haifa can daban in ba su da ɗa ba jika to kai miji aka mutu matarka ainihin ta mutu ta bakka Allah ya ce kuna da rabin dukiya wa in kana lahunna waladun idan sun kasance suna da ɗa matan naku falakumun rubu'un to kuna da rubu'i shine kashi ɗaya bisa hudu ma tarakna na abin da suka bari kaga yanzu an ciro daga rabon gadon mahaifa an dawo za a yi mana bayanin rabon gadon miji da mata kowa mai Allah ya bashi Allah ya ce min ba ba'di wasiyatin yusina biha aw bayan wata wasiya da aka riga aka yi ko wani bashi da za a cire a biya bayani ya gabata Allah ya ce hunna rubu mimma taraktum in lam yakul lakum walad har wa yau su matan da su kuma wato matan da kai miji ka mutu ka bari to suna da rubudi kashi ɗaya bisa hudu na dukiyar ka kai mamaci in lam yakul lakum waladun idan ya kasance ba ku da ɗa ɗan ko daga gareta ne ko daga wani can kai ba ko kuma ba ku da jika domin shi ɗan ɗa yana tsayawa matsayin uba an gane da kyau to in babu wannan to lallai miji yana da shi ma a nan wurin zai wato zai sami ita matar kai za ta sami rubu'i Allah ya ce falahunna sumunu mimma taraktum sannan fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum sannan in ya kasance wato in kana lakum waladun in kai miji kana da ɗa to sannan a wannan lokacin falahunna thumunu mimma taraktum suna da sumuni kashi ɗaya bisa takwas na abin da kuka bari min ba'di to tusuna biha aw dainin bayan wata wasiya da kuka yi ko wani bashi wanda za a cire wa in kana rajulun to kafin nan wannan guda biyu na farko gadan miji in ya bar matarsa a in ma gadan miji in matarsa ta mutu ta bar shi da kuma gadan mata ita kuma idan mijin ta mutu ya batta shine kashi hudu ne ya aka yi zama kashi hudu kamar yadda muka ji Allah ya ce kuna da wato rabin dukiyar matanku da suka mutu suka bar ku rabi wannan da farilla kenan miji yana ci da farilla mata ma tana ci da farilla duk ba a ba bane ya abin yake an mutu an barka kai miji mata ta mutu ta bakka ba ta da ɗa ba jika ɗan da kai ko da wani can ba duk ba ta da wannan abin da yake kira far'i kenan ba ta da shi to lallai abin da za a raba dukiya biyu a baka rabi an fahimta da kyau wannan kasanka ne ka ne to sannan idan ko tana da ɗa ta mutu ta bar ɗa daga gare ka ko daga wani ko ta ba jika wannan kuma sai ka tashi daga rabi sai ka koma zuwa rubu'i shine 1 over 4 kaga shi ma ƴaƴan sun rage ka sun rage maka ƙarfi daga cimma yawa ka koma yanzu zaka ci kaɗan shine rubu'i wannan shine gadon miji dangane da matarsa sai kuma ita matar ita ma ka mutu ka bacca ko ita mata ɗaya ce ko biyu ne ko uku ne ko hudu duka hukuncinsu ɗaya ne wannan abin da aka mutu aka ban masu shi za su ɗauka shi ma idan sadaka mutu ba ka da ‘ya'ya ba ka da ‘ya'ya ba ɗa ba jika a wannan lokacin suna da rubu'i za a ɗau 1 over 4 a basu in ɗaya ce ta ɗauka in biyu ne su je su tsinka in uku in hudu wannan rubu'in da shi ne ka san su an gane to sannan idan kuma da ka mutu ka mutu ka bar ƴaƴa ko ɗa ko ƴa ko ƴaƴan ƴaƴa su ne jikoki to wannan lokacin sai gadon ya ƙaranci daga rubu'i sai a ba su sumuni ko a ba ta sumuni shine 1 over 8 a raba shi takwas sai a ɗau ɗaya a ba ta shine hausa suke cewa tumuni wato samuni kenan ko kaga wannan shine ita kuma rabanta anan ƴaƴa sun tsare ta ko ɗaya tsare ta daga cin mai kauri ko ya tsare su daga cin mai kauri sun koma cin kaɗan shine sumuni shine farillar su abinda Allah ya yanka ya ba su gina wannan duk da farilla ne ba asirci bane an gane da kyau sai Allah ya ce wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun walikulli wahidin minhum as-sudus idan ya kasance wannan mutumin wanda ya rasu yurasu kalalatan za a gaje shi ne da kalala aw imra'atun ko ta mata ita ma da ta mutu za a gaje ta da kalala me kalala shine wanda ya mutu bai da far'i bai da asali abinda yake ce ma asali iyaye ba uwa ba uba sannan kuma far'i ba ɗa ba ɗaya ba ɗan ɗa ba duk wannan ɓangaren babu sai wani ɓangare sai hawashi hawashi a gado su ne wanda kuka haɗu ko an haife ku tare an gane ƙanne ko yayye ko sannan ko kuma hawashi wanda an haife su tare da mahaifanka wanda ake ce ma ainihin ɗan uwa shaƙiƙi ɗan wato baffa kai baffa shaƙiƙi shaƙiƙin mahaifi baffa li abi wanda yake ga mahaifinka to duk wannan sunan su hawashi dama shi dan adam yana a yadda Allah ya yi shi yana da far'i yana da asali yana da far'i sannan yana da hawashi in an zo rabon gado yadda ake ana yin abin da ake charge ake yi ga ka kai ga inda ka fito mahaifanka ga wanda ka samar 'ya'yanka sannan ga hawashi da suka zo suka haɗu da kai suwaye hawashi su ne ‘yan uwanka da kuka fito ciki ɗaya ko tsotso ɗaya ko kuma uwa ɗaya kenan domin ‘yan uwa kala uku ne akwai ɗan uwa shaƙiƙi ɗan uwa li'abi sannan akwai ɗan uwa li'ummi sannan waɗannan duhawa shi ne kun haɗu da su ta hanyar haihuwa sai kuma 'yan uwan mahaifinka wanda za a ce wancan shaƙiƙi ne na mahaifinka ka ya zama wato ainihin mai ke ɗinka ya zama da wato ammi ko ya zama amminka babbanka da suka haɗu da babanka ko shaƙiƙinsa ko li'abinsa wannan duk sun zama mai kenan duk hawa shi ake kiransu to an tashi rabon gado yadda abin zai zauna a kanka akan zana abin haka a raba shi nan sai ka gane to kalala shine wanda da ya mutu ba uwa ba uba ba 'ya'ya sai me sai yan uwa hawa shikenan shi ne nan za a gaya mana yadda hukuncin sai yake didda yana da ɗan ɗan matsala kaɗan kuma sai mun karanto ayar ƙarshe ta wannan sura don mu daɗa fahimta Allah ya ce wa in kana rajulun yurasu kalalatan idan mutum da ya mutu za a gaje shi ne a matsayin kalala ba uwa ba uba ba ƴaƴa awai mura'atun ko kuma mace ce ita ma haka take sai Allah ya ce walahu akhun amma yana ya kasance yana da ɗan uwa aw ukhtun ko kuma yar uwa ta wannan wurin kun ga ba tantance ba ba ce yar uwa shaqiqiya ko kuma yar uwa li abiya ko uwa la'umiya. ba ce dan uwan shaqiqi ko li ko li ba faɗi ba anan zahiri kun fahimta da kyau sai dai wata a shazza ta Abdullahi dan Mas'ud wanda shi yake cewa lahu aqul aw ukhtun min ummin ya kasance yana da ɗan uwa ko ‘yar uwa li'ummiya wanda suka haɗu ta wajen mahaifiya uwa ɗaya ta haife su uba kuwa da nashi wannan kira'a ta abdullahi ɗan mas'ud ita wato ta bayani ana nufin ‘yan uwa a nan ba ‘yan uwa shaƙiƙai ba ‘yan uwa a nan ba ‘yan uwa da abai ba suwa ake nufi ‘yan uwa wanda kuka haɗa uwa da su mutum ya mutu ba ka da kowa sai ɗan uwa da kuka haɗa uwa waɗannan su ne a nan aya take bayani sai Allah ya ce fali kulli wahidi min huma sudusu kowane ɗaya a cikinsu yana da sudusi in namiji ne wannan ɗan uwan da kuka haɗa uwa yana da sudusi kashi ɗaya bisa shida kenan a matsayin farilla in ma mace ce tana da wannan kashi ɗaya bisa shida na abin da shi wannan kalala ɗin ya bari fa in kanu akthara min zalika idan sun fi haka sun fi ɗaya kenan suna da yawa biyu ne uku ne kuma nawa ne sai Allah ya ce fahum shuraka fi sulusi to za su yi tarayya a cikin sulusi sai a kasa dukiyar ka kai kalala uku sai a ba su kashi ɗaya kuma za su yi tarayya ne a kai kun gane da kyau me ake nufi da tarayya ba za a ce za su raba da zakar misul hazin yi ba da namiji da mace duka daidai za a raba su kuma haka gadon su yake ya bambanta da abin da ka sani kan bayanta wannan su ne gadon yan uwa da ummai wanda suke ci da farilla wanda aka mutu wanda ya mutu ba iyaye ba ƴaƴa sai su to za a ba su farilla in ɗaya ne ko ɗaya ce za a ɗau su da si a ba su za su ci da farilla idan a ɗaya ne za a ba shi wannan sulusin ‘yan ko sun wuce ɗaya ‘yan uwa da umai to za a ba su sulusi a kasa dukiyar uku a ɗaukashi ɗaya a ba su 'yan maza da mata ne ko dun mata ne ko dun maza za su je su raba daidai wa daida an fahimta ma'ana an bar namiji ne da mace ba za a ce shi namijin miliyan biyu ita miliyan ɗaya ba a daidai wa daida miliyan ɗaya da rigi rigi za a rarraba haka Allah ya ce fahum shuraka'u fi thulusi min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin bayan wasiya da aka yi da ita ko kuma wani bashi wanda aka biya ghaira mudar ba wanda yake a ciki akwai cuta ba ita wasiyar bayanin da muka yi ajiya wasiya ta gaskiya in wasiya ce wacce ta wuce ta shallake sulusin dukiya to ba a zartar da ita Allah ya ce wasiyata min Allah wato umarni ne wannan daga Allah wallahu alimun halim Allah masani ne duk abin da kuke wajen gado in kun raba daidai Allah ya sani in an tawaye ma mai haƙi haƙƙinsa ko an hana shi Allah ya sani halimu ko mai haƙuri ne wanda zai jinkirta abin da kuke na ba daidai ba wajen yi muku uquba ko za ku tuba lokacin ka je ka raba gado ba daidai ka cinye dukiyar yan uwanka yanzu a ziya zo maka to Allah mai haƙuri ne ka koma ka ba su haƙƙin su shikenan yafe maka amma mandin yana nan baka mayar masu ba har yau ka ji wa'azi ka ci gaba da dannewa wallahi Allah zai ukuba domin mun riga mun ji nasi akwai aya ta karshen sura wacce ita ce aya ta uku da take bayanin rabon gado dan mu dada fito da gadan ‘yan uwa banda ‘yan uwa da aka haɗa uwa da wancan maganar kalala aka bayanin ta ko kuma wato ya zama kamar akwai ɗan damuwa an ce wanda ya mutu za a gaje shi da kalala aka ce yana da ɗan uwa ko kuwa kaga a kula ne sai Allah ya ce yastaftunaka qul ko qul illahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha illa yakul laha waladun fa in kanat ithnatayn falahuma thuluthani bimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم wannan aya za mu karanta ta don mu haɗa bayanin a fahimce shi domin can mun ji an gama ba mu ji bayanin to su ‘yan uwa ba ‘yan uwanka shaƙiƙai ko kuma ‘yan uwanka da abai su kuma yaya ina nasu gadon yake ina ta su farillan ku shi ne sai Allah ya ce ya staftunaka suna neman fatawarka suna neman masu ƙarin bayani qulillahu yuftikum hilkalala ka ce musu to Allah ya yana amsa fatawar ku ga nan za a ba ku amsa dangane da kalala wanda ya mutu ba shi da 'ya'ya ba shi da iyaye to yaya gadar shi ke kuna ganewa ga amsa sai Allah ya ce in imru'un halaka laysa lahu waladun idan mutum ya rasu ba shi da ɗa kaga nan ba a ce kuma ba shi da iyaye ba kaga shi nan ya bambanta kenan 'yan uwanka shakikai da abai gadon ya bambanta da na 'yan uwanka la'ummai wanda kuka hada uwa sai Allah ya ce halaka laisa lahu waladun mutum ne ya mutu ba shi da ɗa ba shi da ɗa waladun ba shi da ɗa bai da ɗan ɗa sai Allah ya ce wa lahu uktun amma yana da ƴar uwa falaha nisfu ma taraka to tana da rabin abin da ya bari yar uwarka shaƙiƙiya yayin da duk ka rasu ba ka da 'ya'ya kuna fahimta da kyau amma nan ɗa aka ce ba faɗi ya ba don koda kana da 'ya mace mai farilata An zama ka kuma ta rabi yarka ba rabi take da shi ba kwaye ta ba faɗe ta ba za ka ce yana da ɗa shaƙiƙiya 'yar uwarka tana da rabin dukiya misali ka mutu ba wanda ka bari sai yarka sai ya uwarka shakikiya to kaga sai a tsaga duke bi kawai mai daban gado bai da wahala anan miliyan biyu ne wacce miliyan ɗaya wacce miliyan ɗaya shi kenan lote ne biyu faɗinsa ɗaya sai a tsaga masa shi kenan wannan 'yar uwa shakikiya shine Allah ya ce fala wato ainihin walahu uktun yana da ‘yar uwa shakikiya ‘yan ba ta ‘yar uwarsa da wato li'abiya kenan ba zai ta ma tana tsaya matsayinta sai Allah ya ce falaha nisfu ma taraka tana da rabin abinda shi mamace bari wa huwa yarithuha illam yakul laha walad sannan shi ma zai gaje ta wacce ya sa idan ya kasance lam yakul laha waladun ta mutu ba ta da ɗa yar uwarka shakiya ta mutu ba ta da ya kai zaka je ka gaje ta kuma kai ba ma magana araba bane ba ta da kowa sai kai za ka kwashe dukiya da asirci ne kun gane da kyau fa in kana tasnataini falahuma thulusani mimma min matara. sallah ya ce in kana ne idan yan uwan nan naka biyu mata ne san kai bi kenan falahuma thulusani su ma suna da kashi biyu bisa uku min matara ka na abin ka kabari kai mamaci kaga sun yi daidai da wa kenan Yaya. 'ya'ya mata dai barakallahu fika sun daidai da 'ya'ya mata ya mace ɗaya tana da rabin dukiya in suka kai biyu suna da me sulusani za su kashi biyu bisa uku to haka nan su ma 'yan uwanka mata in sun kai biyu abin da ya sama za su ci kashi biyu bisa uku ne na dukiyarka da farilla kuma fahimta da kyau wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an fa lizakari mithlu hadhihi al-unthayayn kun ga bambancin 'yan uwa shaƙiƙai da da'afai sai Allah ya ce in sun kasance 'yan uwa ne maza da mata a gauraye falil zakar mislu hazil unsayin su kuma sai su fasa su je su raba tsakanin su lizzakar hazil maza suna da kasan mata su biyu kun gane su kuma sai a koma kamar can ƴaƴan cikin ka maza da mata Yan 'yan uwanka ne shaƙiƙai ko da akwai. amma can yan uwa da ummai ko sun san ɗauka ya dai su raba daidai wa daida Ka duk wannan hukunci hukunci ɗan uwa don Allah in baka karanta ba da ka kawai za ka tsara za ka gane shi ai kai za ka tsara ka tsari ne shi ma wancan zai nashi tunanin shi ma wancan zai nashi shari'a ita take haɗa mu zama kuma mu ɗaya wannan shine abin da yake haƙƙi na gadon wato ‘yan uwa shaƙiƙai ko kuma ‘yan uwa da abai kenan sai Allah yake cewa yi bayyinu lakum an tazillu Allah ya nema ku bayani don kada ku je ku halaka kar ku ɓata kar ku saki hanya shi yasa ake maku bayani dalla dalla wallahu bi kulli shay'in alim lalle Allah ya kasance masani ne ga dukkan komai duk abin da kuke Allah na sare mun karanta wannan aya dan mu haɗa bayanin mu fahimce shi to watakila wani in ya ji wannan wato bayanin na rabon gado sama-sama za a ba ta sulusi za a ba ta rubu'i za a ba ta nisifi da an rasuwa a gidansu sai ya ce shi ma fa zai iya raba gado ko? ko gaskiya kuskure ne don ji wannan ka ce za ka iya raban gado akwai abubuwa da suke duk karkashin ka'idar rabon gado yanzu da kaji ji su nan a dunkule ne baka san suwaye za su sha makanci suwaye ba suwaye inda su suwane ba za su ci gado ba babin da ake kiran shi babul hajbi wannan babin dole sai ka karanta kuma sai ka kiyaye shi kuma sai kana muraja a da kullum inda kana son ilimin rabon gado ya zauna a kanka sannan banda shi akwai da za a raba ita kanta gadon sai ka karanci wannan lissafin da wannan yadda ake duk abin da ake sannan ka iya raba gado ba kawai daga jin wannan ka san da jin wannan wani sai ce to ni ma yanzu dai ina jin zan iya raba gado tun da ta yana da wato ƴar tana da rabi ko tana da kaza da ya ji sai ya ce to a yaushe ne za ta sami rabi? yaushe ne za ta ba za ta iya samu duk wannan sai ka je ka karanta babin gabaki ɗayan shi a gaban malamai sun maka bayani kuma yana cikin ilimi wanda yake da muhimmanci cikin al'umma ilimi ne koyon shi farul kifaya ne yan wasu sun sani sun ɗauke ma wasu amma in duk an zauna ba a sani ba to al'umma tana cikin saban Allah saboda rabon gado wajibi ne in an mutu a raba gado yadda muka ji ayoyin nan bai kamata kawai ya zama cewa an bar gado wani ya murkushe shi ya ce yadda yake so ba shi yasa gashi nan abinda Allah ya ce tilka karanta mu ji تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين نعم الله ملوك كيتي تلك حدود الله wancan bayanai da aka yi maku dokoki ne na Allah hukunce hukunce ne na Ubangiji shari'ar Allah ce saboda haka Allah ya ce wa man yuti wa rasula wanda duk yabi Allah ya bi manzo wajen zartar da su da aiwatar da su bai danna dukiyar marayu ba yudkhilhu jannatin za wato a shigar da shi wata kira'ar nudkhilhu za mu shigar da shi ko yudkhilhu Allah zai shigar da shi jannatin aljannai tajri min tahtiha anhar wanda koramai suke gudana a karkashin su khalidina fiha yana madawwami a cikin su aljannai din wa zalika alfawzul azim kuma wancan shine rabo mai girma samun shiga aljanna duk wani rabo da ka ji ce ma rabo rabo to karkashin rabon shiga aljanna yake shi yasa Allah ya ce wa zalika alfawzul azim wancananka ba a ce wa haza huwa alfawzul azim aka ce wa zalika dan ka hajji abin babba ne sai Allah ya kira shi kamar gahi can nesa wancan rabo na aljanna shine fa rabo mai girma wanda duk ya kamata mu nema duk inda wani abu zai shiga ya mana shamaki da shi mu kauce masa hmm. kayan maraya ko ka ci ba zai sa kai arziki ba wallahi ko ka danna dukiyar maraya bilaye ne gonaki ne duk abin da yake faruwa ita rikici ba a arziki da shi arziki abin da Allah ya rubuta maka shi zaka yi sai ga masu cin sai kuma arzikin yaki saboda haka mu kula da wannan abin da Allah ke gaya mana wa man ya'si Allah wa rasulahu wanda ya saba ma Allah da manzo wa ya ta'adda hududahu ya ƙetare iyakokinsa da dokokinsa ya je ya ci gadan da ba na shi ba yudkhilhu naran Allah zai shigar da shi wuta khalidan fiha kuma yana madawwami a cikin ta walahu azaban muhin kuma yana cikin azaba ta wulaƙanci, azaba mara daɗi to nan ƙarshe ƙarshen da aka ce wa man ya Allah wa rasulahu wanda ya saba ma Allah ya saba ma manzo wa ya ta'adda hududahu kuma ya ƙetare iyakokinsa idkhilhu hunara za a shigar da shi wuta khalidan fiha zai wama a ciki walahu azabun muhin kuma yana da azaba ta wulakanci ta sai ka koma yadda magabata sukai kai, in ba haka ba sai ka zama dan tatsi ne ko ka zama khawariji ko ka zama kama wata hanya ta daban domin abin da aka ce wanda ya saba ma Allah da manzo to duk saba ma Allah da manzo in bai kai ga shirka ba yana nan ta ta cilla kun gane duk wani sabo da za a yi ma Allah in bai kai ga shirka ba to mai saban yana nan ta ta cilla in sha a ghafara lahu wa in sha azabahu in Allah ya so ya mai azaba in ya so ya gafarta mai amma azabar da zai mai komai daɗewa wata za a fitar da shi a sashi gidan aljanna in ba shirka bane to cin dukiyar maraya tana cikin babban zunubi tana cikin manya-manyan kaba'ir amma bata kai ga shirka ba In wani ya cinye dukiyar maraya ba za ka kalle ka ce wannan dan wuta ne zai shiga wuta ya wama har abada ba wannan aƙida ce ta jawa, aƙida ahlus sunna wal jama'a yana nan a matsayin babban mai zunubi mai sako kuma yana nan karkashin hukuncin Allah in ya so ya kama shi da laifi a mai hukumar gobe kiyama kan abin da ya ce na dukiyar in ya so kuma ya yafe mashi bawa ne na Allah Allah rahamar shi ta dauki komai kun gane da kyau haka ake fassara shi malamai suka ce da aka ce khalidan anan gargadi ne da jan kunne da tsoratarwa na kololuwa don a firgita ka karka yadda ka taba dukiyar maraya kuma karka yadda ka saba ma Allah karka saba ma manzo ta kowace fuska domin ka saba mashi Allah zai sa ka wuta yau ko ita ko shiga wuta ko sakan za a saka mutum cikin wuta a tsame shi zai ji babu daɗi balle wutar irin ta lahira ba irin ta mutu na duniya ba ashe kaga abin shi yasa sai Allah ya ce walahu azabun muhi ina da azaba taulakanci taulakanci ta tozartarwa za a yi mashi ashe mu ji tsoron taba dukiyar maraya amma ba a fassara da dawwama a nan har abada irin yadda kafiri Mushiriki in ya shiga wuta ya shiga kenan shi kadai ake fassarawa da in ya shiga wuta ya shiga har abada amma duk wani sabo da mai shi ya mutu yana yi yana nan karkashin hukuncin Allah in ya so ya gafarta mai in ya so ya kama shi da laifi wallahu alam mai Allah ya ce واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم نعم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما نعم الله مدوك كيتي واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم waɗannan da suke zakkewa alfasha daga cikin matan ku musulmi kenan fastashidu na arba'atan minkum ku sanya masu shaidu wato guda hudu a kansu ku nemi shaidu su shaida mutum hudu sun gansu kuma ba gani na wani ya kira wani ya ce zo ka gani ba lokaci guda kuma su gansu ba wata shubha ba wata shakka cewa namiji ne gashi nan tare da mace kuma al'aurarsa tana cikin tata kowa ya gani to ku sanya musu irin wannan shaidun fa in shahidu فأمسكوهن hatta البيوت حتى يتوفاهن الموت idan suka yi irin wannan shaidar aka tabbatar an kama su ga su tare da irin wannan shaidar aka tabbatar Allah ya ce fa amsikuhunna fil to ku tsare su a cikin gida hatta ya tawaffahunna al har sai mutuwa ta zo masu wato ko tsarewa rai da rai kenan da haka farkon hukuncin yake in ya mace ce zina aka tabbatar da shaidu da komai to za a tsare ta ne har mutuwa ba shiga ba fita tana gida haka Allah ya ce aw Alallahu lahunna sabila ko kuma Allah ya sanya musu wata mafita da wani hukunci wanda a iya saukar da shi nan gaba sabanin wannan amma a yanzu dai hukuncin kenan da wannan aya ta sauka an gane da kyau wallazani ha minkum ko kuma maza wanda duk yake je ma ita wannan alfasha din ita ce zina fa'azuhuma su kuma a wulakantar da su a cutar da su fa in ba wa aslaha idan suka tuba suka gyara suka daina wannan aiki mara daɗi fa'aridu anhuma to ku kauda kai gabanin su ku kyale su inna allaha kana tawwabar rahima lalle Allah ya kasance tawwaban mai yawan karɓar tuba ne rahiman ko mai yawan mai yawan jin kai ne ga bayansa to wannan aya mun gama ku bayanin rabon gado kada kwakwalon ka haihu tana tunanin gado yanzu wani hukuncin ake bayani daban sura ce da take da hukunce hukunce daban-daban yanzu mun shiga bayani ne a kan maganar wato hukuncin wanda ya zina da matakai daban-daban da suka zo na bayanin hukuncin zina ɗin. ba hukunci ɗaya bane ya zo lokaci guda ga hukunci na farko na biyu da kuma na uku da zamu ji ko Allah ya ce wallati yatina alfahishata min nisaikum malamai suka ce wannan ana bayani ne a keɓe mata ake bayani shi yasa aka ce min nisaikum waɗannan mata da suka zake mazina ita ce alfasha malamai suka ce aka ce alfasha aka sake ta mutlaka haka to zina yawanci ake nufi inda ce alfasha kamar nan alfahishatu wallaci ya alfahisha ta min nisa'ikum waɗannan matan da suke zakewa zina daga cikin kuma ce ku kenan fastashidu na arba'atan minkun ba ku sanya masu shaidu wannan maganar shaidu har yau har gobe inda ya shaida ce ta zina to wannan sai an same ta ba mai zinan ne ikirari da kanshi ba to sai an sami wannan shaidar wanda kuma take wahalar samu zamanin annabi ba a taba cewa an samu ba zamanin kwalafa suka gama har ina jin zuwa yau ni dai iya inda na ɗan lalleka a ɗan karatuna ba taba karanta inda aka ce an sami mai zina da shaidu hudu sun kama shi an mai hukunci da wannan ba ko akwai in ka taba karanta aka gaya mana saboda yadda aka tsara abin yana da wahala kusan ka ce abu ne mustahili ko hudu kamar nan cikin ɗakin ne wannan fito ta nan arewa wannan ta kudu wancan ta can wannan ta gabas lokaci guda ba wanda ya gayyato wani kuma dukkan kowa ya ga abin yadda suke zina kararraga ta ba wani shamaki ba wani dukkan su da ɗaya zai balle ce ni dai na gansa a lullube a'a a lullube mai kake bi a ni dai a lullube na gansu sauran uku nan bulala za su sha ya rushe babu hukunci saboda me shi yanzu bai tabbatar ba a ci a gamsu kun ga abin na yana da wahala ko a ce lokaci guda kowa ya ce ya gani kuma kun ga abin yana da wahala saboda ga in aka yin shari'a ake in ba sa abu bulala za ka sha a zo ka ce kun san zai da ake ta sakin kazafi sai ka ji mutum ya ma yarinya kazafi ya ma wani kazafi haka kawai to saboda ba hukunci da da hukunci zai zo sha bulala ga ma alƙali ba zai ba ko uku ba uku duk su tabbatar san gani ɗaya musu to sauran nan su bulala ba kyale su zai ba tunda ɗaya bai tabbatar ba ba su cika hudu ba shi zai tafi a sakai su kuma ya musu bulala ta kaza kaga yadda wahala ina jin ka kai kanka kotu cewa kaga ana zira ko to wannan haka Allah yanke wannan hukunci saboda haka sai Allah ya ce fa in shahidu fa amsikuhunna fil a da can idan yarinya ce zina aka tabbatar to sai a tsare ta a gida Allah ya ce hatta ya tawaffahun al mau har mutuwa ta riske su suna nan tsare a gida saboda sun aikata mummunan albasha." malamai suka ce me yasa wannan hukuncin ada saboda ya mace da ɗa namiji ai akwai lokacin da za su kai manzanin aure su je su yi aure bukatar ɗa namiji da mace da take wato gudanuwa tsakaninsu ta gudanu bisa shari'a bisa yadda bisa jin daɗi to don me yasa za ta gaggauta wannan abin kafin lokacinsa malaman wato qawaidul fiqhiyya suna cewa wato man ta'ajjala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmani duk wanda ya gaggauta wani abu gabanin lokacinsa to sai ai mai ukuba wajen haramta mai abin Ta ya mace da mutuncinki da macincinki da kima kin je kin banzatar da kanki kin je kin ga ɗa namiji kun haɗu kafin lokacin haɗuwa to tun da kika yi haka to zuba da a kulle ki gaba ɗaya ma a haramta miki ɗa namiji har mutuwa kamar wanda ya kashe mai gado ne za ka gaji mutum don kai maza maza ka ci gadon nashi ka kin jira ya mutu sai ka ɗau makami ka harbe shi ko ka kashe shi to kai gadon ya haramta kwata-kwata har abada ba za ka ci gadon shi ba tunda kai kana kokari ka gaggauto abin da lokacin shi bai bai ko shari'a ce ta haramta maka shi yasa yana cikin mawanawul irsi guda uku da ake da su ko kisa in ka kashe wanda zaka gada to kai ba zaka gaje shi ba to ita ma malamai suka ce shi yasa a da sai aka yi mata wannan hukuncin amma sai Allah ya ce har kuma lokacin da za a sama masu mafita mafita shine kila wani hukuncin zai sauka daga baya ai kuma ya sauka ko eh an saukar da wani hukuncin daban-ban da wannan wanda ya saba mu wannan din hukunci na gaba dangane da maza wanda zani ya ciya ni ha minkum ko kuma maza wanda ya je mata wasu suka ce har da mata din aka je zina din fa a zo kuma to a cutar da su shi namiji ba za a kai shi a kulle dan zai fita nemo abinci ai ko shi abin da za a yi sai a dauki takalmi ko duka da mali da zagi mara mutunci a mangare shi a ɗauki taka a mangare shi can a yi mashi dai irin wannan abubuwan da zai sa cewa ya ji abin da ya dinnan ba daidai ba ne shi abin da za a yi masa kenan shi kuma daga nan in ya gyara ya daina ya tuba to ba za a ci gaba da kyare shi cikin jama'a ba abin da ya ya wuce shi kenan wannan haka da hukuncin yake ana ganewa da kyau wa ana nan ana nan kuma sai aka saukar da hukunci na cewa wato manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa khudu anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila as-sayyib bis-sayyib wal bikr bil-bikr as-sayyib جلد مئة ورجم بالحجارة والبكر جلد مئة ثم نفي سنة manzo sallallahu alaihi yace ku karba daga gare ni ku karba daga gare ni Allah ya sanya musu mafita yanzu ko ya mace ce zina ba za a kulle ta ba gida har mutuwa a'a idan ya zama a sayyibu bi sayyib wanda ya taba aure ne da ya yi zina da wacce ta taba aure ko kuma albikir bil bikir budurwa da saurayi sai Allah ya ce sai annabi ya ce a sayyibu jindu mai acin shi wato a warajamun bil hijara wanda ya taba aure ko ta taba aure za a yi wata bulala ɗari sannan kuma a jefe ta da duwatsu sannan walbikir bikir jindu mai umma biyu sanatin ita kuma budurwa ko saurayi in yi zina za a yi mai bulala ɗari ne sannan kuma a kore shi ko a ɗauke shi daga garin da ya zina ko a ɗauke ta kai ta wani wurin da ban tsawon shekara kaga hukunci ya canza kenan yanzu an tashi daga maganar wato tsarewa hukunci ya dawo cewa in saurayi ne za a yi mai bulala ko a yi mata bulala kuma a ɗauke ta garin Allah ya kiyaye a nan karo ce zina an mata hukunci a kotu bulala ɗari to sai a ɗauke ta kai ta can inda ba a san labari ba ya shekara ko wajen su Legas ko su Kaduna ko Sokoto ko Nijar ko can haka dai tsawon shekara wakilan shekara ce mutane sun fara mantawa sai a dawo da ita wannan haka aka ce in ko wanda ya taba aure ne a mai bulala sannan kuma a yi masa rajamu shine a mai haka zuwa iya kirji ko a mata sannan a zo da duwatsu ƙanana a yi ta jifa kaɗan-kaɗan har sai ajalinsa ya yi kun gane da kyau wannan shine abin da wato hukuncin yake kenan a irin wannan amma idan ya zama shi hukunci na jifa ya zo ne a cikin hadisi amma na bulala ai akwai ayacin cikin suratu nur ko ne Allah ya ce zaniya wa zaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma ya tajadda mazinaci namiji da mace in sun yi zina to kowane ɗayan sa ya musu bulala ɗari wannan samari kenan ko ƴan mata amma wanda yake ya taɓa aure shi nassi ne na hadisi duk da akwai aya da aka ce an shafe hukuncinta, ta an shafe karatunta amma hukuncin tana nan aka haɗa, tare da wannan hadisi da muka karanta wannan ga karshen dai aya abinda Allah ya ce wallazali ya ce fazuhuma fa in ba wa aslaha an huma in sun tuba sun daina abin da suke kenan ku da kai ku kale su inna allaha kana tawwabar rahima lalle Allah mai yawan karbar tuba ne mai yawan jin kai saboda haka wanda ya zina ya tuba ya bari Allah zai karbi tubansa Allah zai ji kansa abu ne mara kyau alfasha ce da yau ta yafi cikin al'umma ta yawa yawan da ba a magana da zinace zinace da luwaɗi irin namiji da namiji ko na mace da mace sun yawa ba don komai saboda kallon abin da kafirai suke yi a midiya su kafirai dama kamar dabbobi suke dabbobin ma sun fi su kai kana da shari'a kana da addini kana da tsari ya za ka yi kokari ka kwatanta kanka da arne kafiri ya kamata matasan mu su ji tsoron Allah a nisanci wannan al'amari saboda rashin hukunci na shari'a da ba a yi shi yasa abin yake ta kare watuwa da ana rajamun nan to da an ji sauki zamanin umar yadda ake yituwa aka ce wani cikin yana da dangantaka da shi ya je ya yi yana saurayi ya zina sai aka zo za a yi mai bulala sai aka ce tun da akwai alaka da khalifa a yi a aka je aka yi a umar ya zo ya tambaya ya amai bulala aka ce an yi aka ina eh, aka ce a cikin aka ya ce a'a ai Allah cewa ya ku halarci wannan azabar tasu E, ku fito da shi a ƙara maimaita masa to yanzu da ana yin hukuncin ba ba nan za a yi filin su kuwa ke cewa ko can sana a bacci can za a je kuma za a sanar a midiya duk midiyoyin nan za a yanke hukunci na haddi kaza wane ne ya yi hukunci ga shi abin da aka yi mai ana gayyata yan uwa a halarci wannan abin nan a je gaban mutane a yi mashi ko a yi rajamu ko a yi bulala sai ka ga duk an daina sai Allah ya kawo tsoro ya jefa cikin zukatan mutane haka nan wani ya kashe wani a sanar a je filin su kuwa a kawo yan sanda su kewaye da jami'an tsaro da jami'an lafiya a fille mashi kai sai ga Allah ya jefa tsoro cikin sauran mutane sun daina san kai amma da yake an ce Allah bai iya ba dokokin shi an kizartar da su sai na dan adam to kullun sai dai bala'i ta kawo ko da za a kashe mutum gaban wani a kashe wannan dai Allah ba zai hana ya jefa tsoro cikin zukatan mutane sai a yi ta yi Allah ya samu koma ma shari'ar Allah Allah ya tsare mu da halin da muke ciki na ga lokaci nan za mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah ya mana tare a aladan abin da ne kuskure kuma Allah ya gafarta أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده to ina jin yau ba ba ta rutaccen akwai dan da yake tambaya ki sa assalamu alaikum Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara malam lafiya malam babar ce ta bar wasiya in ta mutu bayan bayan da na gaba shi ta malam dan Allah ina so kai kai da sauran yan uwa da ku taya ni da addu'a game da jiwon kuɗi da nake nema da wani dan uwa dan uwa na yi min alƙawari in na kawo wasu adadin adadin kuɗi za su haɗa su saya min gida na gode